fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa dalalati marjuha ila an-nar a'azana Allah wa ajarana min al-bid'ati wan nar amma ba'du ayu wa muslimi bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda a cikin karfin sa da ikon sa da amincewar sa a koma ganin damar sa ba mu ikon halatta a wannan talabijin mai taron albarka tambara tv na muka saba haduwa kowace rana laraba a daidai wannan lokaci domin gabatar da shirin namu da muka saba gabatarwa a kowace rana insha Allahu kamar ta yau domin program ya canza yau mun samu kanmu a cikin wannan lokaci na eh, ranar laraba eh, karhe goma da minti talatin na safe insha Allahu da zamu gabatar da shirin namu na filin addu'o'i da muka saba gabatarwa a kowane lokaci da muka saba lalle muna fatan ubangi subhanahu wataala muke roƙo ya sanya mu rayu mu albarka ya biya mu bukatocin mu na alkhairi duk abin da muna sani ne Allah ka sauke Allah ba mu kwanciyar hankali a cikin wannan kasar mu ta Niger da sauran kasashen musulmai gaba ɗaya marasa lafiya gidaje asibiti Allah ba su lafiya waɗanda suka rige mu gidan gaskiya muna fatan Allah ya sa kwanciya hutawa ce mu da muka yi saura Allah ka sa mu cika da iskan duniya lami lafiya ubangiji subhanahu taala muke rokon an yi da suka aiko suna barin addu'a muna fatan Allah biya mu kowa bukatar sa alkhairi ya sa mu dace ba mu duniya mai kyau ba mu lahira mai kyau ya raba mu da wutar jahannama ya sanya mu rayu mu albarka insha Allah kamar da muka saba a cikin shirin namu na filin addu'o'i da kuma ke sayar response da muka saba gabatarwa insha Allah yau za mu yi filin addu'o'i da muka saba gabatarwa game da addu'o'i da muke badawa da suka tabbata a cikin alkur'ani mai girma da kuma addu'o'i da suka tabbata daga cikin bayanai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al-afkar ko mu ce al'adiyya na annabawiyya wanda muka gabatar a kowane lokaci da muke gabatarwa a wannan lokaci yau insha Allahu da karfin Allah da kuma izinin Ubangiji subhanahu wata'ala za mu bayani akan salatu at-tasabihi ko mu ce salatu tasbihi mai bayani akan wata sallah daga cikin salloli na nafila wannan salloli na nafila za mu yi bayani a kansu insha Allahu game da wani eh, azkari ko mu ce wani tasbihi da za mu rika yi ubangi subhanahu wa ta'ala to lalle hakika nan tasbihi salatu tasabihi ko salatu tasbihi sallah ce wadda za ka yi nafila raka a hudu domin neman kusanta zuwa ga Allah da kuma neman gafaran zunubanka sannan kuma cikin wannan sallah akwai tasbihi da za ka yi akalla so saba'in da biyar an gane ko don haka wannan sallah ita ce za mu bayani a kanta domin mun can akwai salloli na annawafil salloli na nafilfilu da mutum zai rika yi da kuma salloli na bi ma'ana wajibat salloli na wajibai su ne salloli guda biyar da allah ya falanta mana a cikin yini an gane ko salloli guda biyar da allah falanta mana a cikin yini akwai kuma as-salawatun nawafil akwai kuma salloli na nafilfilu da ake yi a cikin yini to wa'innan salloli na nafilfilu da ake daga cikin su akwai kuma as-sunanul muakkada sunnoni masu karfi kamar salatu eh, salatu rak'atal fajri an gane ko wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatul eh, fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha manzo Allah yake cewa sallar al-fajri tafi duniya da abin da yake cikin duniya gaba daya falalatta a wurin Allah an gane ko kafin a yi asubahi akwai raka'a biyu da ake yi wannan su ake ce ma salatu alfijiri ko kuma salatu eh, subhi kenan salatu subhi ita ce ta farilla salatu raka'ata alfijiri ita ce sallah da za a yi nafila kenan sunna muakkada ce akwai kuma eh, abin da shafi shafa'i da witiri da kuma abin da shafi salatu duha da kuma salatu tawabin da kuma sallar masu koma zuwa ga Allah ko kuma salloli rako'o'i na filfilu da ake guda goma sha biyu a cikin yini sannan kuma akwai salatul istikhara akwai sallah ta neman zaɓin Allah ya zaɓa maka wa'insu al'amura guda biyu idan suka zo maka sannan kuma akwai sallar da ake ce mata salatu eh, a tasabihi ita ce sallah ta tasbihi da za me yasa aka ambace ta da sallar tasbihi domin ana yin tasbihi ɗaya ɗaya har guda saba'in da biyar sasankin fuwa ne za a rika maimaita wannan tasbihi da zamu kawowa da kuma yadda ake yin ta ita wannan salatu tasabihi sallah ce wadda ake raka'a guda hudu idan mutum ya yi sa zunubin zunubinsa karami da babba na boye da na bayyane Allah zai gafarta masa an gane ko sallah ce wadda mutum zai yin ta da safe ko da murece ba dai lokutan da aka hana a yi sallolin na filfilo a cikinsu ba idan dai salloli ne za a yi cikin dare za a yi da murece an gane ko kamar da rana ana yin wainnan sallolin kuma ana yi kuma da magariba ko kuma bayan lishayi ko cikin tsakiyar dare za a wa'annan sallolin nan to ita wannan salatu ta tasabihi kaifiyata shine nafila ce da za a yi wahiya arba'u raka'ati raka'a guda hudu ce za a yi idan aka yi raka'a guda biyu za a yi tahiya guda ɗaya sai mutum ya sallame a wannan lokaci kuma ya tashi raka'a guda biyu ya yi taslimi ya sallame idan ko mutum yana so yana yi musu taslimi guda ɗaya ya yi rak'oyi guda hudu ba zai sallama ba sai ƙarshe misali idan raka'a biyu zai tashi kuma ya kawo raka'a ta biyu ta uku ta hudu idan ya kare kuma sai ya zamna sai ya tahiya ita wannan salatu tasabihi sallar tasbihi ko salatu tasbihi yadda ake yin ta shine ta haɗa wa'insu tasbihohi da za a yi wa'insu tsarkake Allah da za ka yi a cikin wannan sallolo fa yakunu wasiqatu tasbih allati tadillu ala hadith akwai hadisi ya tabbata daga ibn abbas radiyallahu anhu yake cewa annabi allah sallallahu alaihi wasallam yace ma ibn abbas kana so in gwada maka sallar da zaka yi allah ya gafarta maka zunubanka manyan su da kananan su na boye da na bayyane allah zai gafarta maka su na sirri da kuma na bayyane a wani lokaci yace yana so annabi sai bashi labari yace raka'a guda hudu eh raka'a ta farko idan mutum yayi zai karanta fatiha bayan mutum ya yi kabbara Allahu akbar a wani lokaci zai karanta bi ma'ana fatiha idan mutum ya karanta fatiha bayan ya karanta fatiha zai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar an gane ko subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar an gane ko mutum zai yi adadi ɗaiɗai har guda goma sha biyar zai yi kenzufuwa mutum ne zai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mutum zai yi kafa ɗaya har kafa goma sha biyar bayan mutum ya karanta fatiha idan mutum ya karanta fatiha sai karanta wannan tasbihi zai karanta adadi ɗaiɗaya kenzufuwa zai karantawa kafa goma sha biyar mutum zai karantawa an gane ko kenan da hannunka mutum yana yi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamd eh, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ko kuma a wata ruwaya wa fi ruwayatin yazidu wala haula wala quwwata illa billah a wata ruwaya mutum yana iya karawa wala haula wala quwwata illa billah kamar mutum subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah mutum yana iya karanta wala haula wala quwwata illa billah a wata ruwaya wa ya takarraru hazihi tasbihu saba'ina marra fi kulli raka'atin kenan a cikin kowace raka'a mutum zai karanta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah zai karanta wa kafa ɗaya kafa guda 75 suwasan kisfuwa wani zai karanta a cikin kowace raka'a ana ganewa ko kenan na farko idan kai kabbara ka karanta fatiha za ka yi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar za ka yi kafa nawa kafa goma sha biyar mutum ya karanta sura daga cikin surori wanda ya sani daga baya ko mutum sai allahu akbar mutum ya kabbara ya kama guwawunsa shine mutum zai me zai ta ya raka'a ta harko kenan ya yi ruku'i idan mutu ya ruku'i subhanallah subhanallah azim سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبوه قدوس rabbul malaikati والروح أولا a wannan lokaci mutum zai ne zai karanta subhanallah walhamdulillah wa la illallah wallahu akbar zai karanta kafa goma kafa kafa idan mutum ya yi sami Allahu liman hamida mutum ya kama ya tashi da kama wunsa ko kuma ya tashi daga ruku'i sai kuma subayi sami Allahu liman hamda rabbana walakal hamdu sai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar shi ma za ka yi kafa goma sannan mutum ya zai sujada idan ka zai wajen da nan mutum ka subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subuhun quddus rabbul mala'ikatu war ruh da sauran addu'o'i da zaka yi a cikin ruku'i sannan mutum ya karanta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar idan kana so sai ka kara wala haula wala quwwata illa billah shi ma mu ya kafa goma an gane ko idan mu ya dawo ya zamna rabbi ghfirli warhamni wahdini wajubni wa afani warzuqni mutum kuma zai karanta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar zai karanta wa kafa goma sannan mutum ya koma wajen ruku'insa ya yi subhanallah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbi al'ala wa bihamdihi subhana rabbi al'ala wa bihamdihi subuhun quddus rabbul malaikatu war ruh sannan mutum ce subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar shi ma zai yin kafa goma sannan mutum zai tashi kawo raka'a ta biyu kafin mutum ya tashi sai dan zamana ya zalatul istiraha shine zama na dan jimawa da za ka yi sannan kuma mutum ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar shi ma mutum zai kafa goma sannan mutum ya tashi tsaye ya kawo fatiha bayan mutum ya karanta alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa amin mu ya karanta fati wata sura wadda sura da yake iyawa ya nemi eh, falaki nasi ko suratul ghashiya bare falaki bare duk sura da mutum ya zai karanta ma ta yasar min alquran a wannan lokaci mutum zai yi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar mutum zai karanta kafa goma sha biyar kafa goma sha biyar mutum zai karantawa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar eh, wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah idan mutum ya karanta kafa goma sha biyar sannan kuma mutum ya yi ruku'i to haka mutum zai rika cikin raka'a ta harko, raka'a ta biyu haka za ka yi ta uku haka za ka yi ta hudu kenan mutum ya zo zamna inda mutum zai zo ya yi tahiya a wannan lokaci ma zai karanta subhanallah walhamdulillah kafa goma goma ko ina za a karanta kafa goma goma amma wajen tsayuwa ana karanta kafa goma sha biyar ana karanta nawa kafa goma sha biyar idan aka hala su gaba daya za a samu mai a cikin kowace raka'a za a samu tasbihi ɗaya-ɗaya guda saba'in da biyar suwasan fuwa za a samu na tasbihi a cikin wannan sallah da aka yi fi kulle raka'atin a cikin kowace raka'a za a samu subhanallah walhamdulillah saba'ina wa hamsina marra za a samu saba'in da biyar kafa saba'in da biyar mutum zai a cikin miya kowace raka'a kene idan raka'a hudu ce za ka yi za ka yi tasbihi saba'in saba'in da biyar hasso hudu kenan mutum zai yi aƙalla raka'a hudu ne za ka yi tasbihi a kowace raka'a za ka yi nawa za ka yi goma sha biyar a tsaye za ka yi goma goma goma goma a cikin kowace raka'a kenan idan aka gama su kowace raka'a za ka samu tasbihi nawa tasbihi saba'in da biyar an gane ko wannan tasbihi saba'in da biyar su ne za ka yi a cikin raka a guda hudu wa hiya kafiyatu kamar da imamu abu dawud da kuma eh, tirmizi da kuma ibn maja da sauran malamai na sunan sun fitar da wannan hadisi duk da ma wayansu malamai sun gayi raunin wannan hadisi kenan an gane ko wannan ita ce salatu tasbihi da mutum zai anna tasbihu 15 maratan qabla al kafin ma mutum ya yi qira'a zai karanta kafa goma sha biyar an gane ko qabla al-qira'a thumma ashara ba'da al wai suka ce bayan kuma kira'a zaka bayan kuma kira'a eh, ta alkur'ani mai girma kamar bayan fatiha da sura zaka ta kafa goma sha biyar an gane ko duk da sauran malamai wani sun sabani cewa ita salatu tasbitin na ana yin ta kamar me wani lokaci ne ake so a yi ta ko kuma so nawa ne ya kamata mutum ya yi salatu tasabihi ko kuma salatu tasbihi wayansu malamai sun tafi cewa falyafa'al mutum ya rika yin salatu tasbih an yusalliha fi kulli yawmin marratan ana so salatu tasbihi mutum ya rika yin ta kowane yini yayi ta so daya fi kulli yawmin marratan a cikin kowane yini in kana da dama kina da dama kana da lokaci muna da lokaci sai mu yi ta kowane yini mu yi so daya raka'a hudu ce mu kowane yini mu raka'a hudu makaranta wannan tasbihi a cikin kowace raka'a subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar da wala haula wala quwwata illa billah mutum yayi kafa ɗaya ɗaya kafa guda saba'in da biyar kenan Su swasanken fuwa cikin kowace raka'a an gane ko idan ko mutum bai yin kowace rana ya rika yin salatu tasbihi falyafa'al wa illa fi kulli juma'atin a cikin kowace ranar juma'a idan ta gewo zaka yi wannan salatu tasabihi ko salatu tasbihi kowace ranar juma'a ko kuma cikin sati sau ɗaya kowane satin ya zo za ka yi salatu tasabihi kowane satin ya zo za ka yi salatu ta tasabi'i kenan a cikin wata za ka yi ta so hudu kenan idan mutum bai yin ta wa illa fi kulli shahri idan baka yin ta a cikin kowace ranar juma'a kowace ranar sati kowane sati to kana yin ta fi kulli shahari a cikin kowane wata kana yin ta so daya kowane wata mutum zai rika yin salatu tasabihi sallar tasbihi zai yin ta kafa nawa zai yin ta kafa daya daya kafa daya a cikin wata daya kamar so daya a cikin wata muna da wata goma sha biyu ko a cikin kowace wata za ka yi salatu ta sabi so nawa za ka yi ta so so goma sha biyu so goma sha biyu za ka yi mai salatu ta sabihi ana gane ko to ita wannan salatu ta sabihi idan ba ka yin ta a cikin kowane wata kana yin ta a cikin me a cikin kowane bi ma'ana shekara so ɗaya kowane shekara kana iya daurewa a cikin shekara da rayuwa ka yi ta sau ɗaya cikin shekara guda kullum wata shekara za ka yi ta sau guda 2020 kana yin ta sau guda ta 2021 kana yin sau ɗaya ko kuma hijira idan ka ɗauka mil ka san karin ta yan za ka yi ta sau ɗaya mil ka san karin dai za ka yi ta sau ɗaya in kana bukata idan ba ka iya kowane wata idan mutum bai iya yin ta a cikin kowane eh, rayuwarsa sau kowane wata sau ɗaya kowane shekara sau ɗaya yana yin ta a cikin rayuwarsa sau ɗaya kai ya zamo dai rayuwarka ka zamana baka taba yin wannan sallah ba ta salatu tasabihi a cikin rayuwarka gaba daya duk da za a yi a rayuwarka dai ka samu ko da so ɗaya a rayuwarka ka yi ta so ɗaya ko da ba za ka yi ta kullum ba ko kuma kowane sati ko kuma kowane wata ko cikin shekara so ɗaya to ana so cikin shekara ɗaya a rayuwarka ka yi ta ko da so ɗaya an gane ko salatu tasabihi idan mutum ya karanta eh, idan mutum ya karanta salatu ta sabi wa hiya arba'u raka'atin ya qara'u al-musalli fi kulli raka'atin fatihatul kitab wa sura idan mutum ya kare karatun fatiha da sura zai karanta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar khamsa wa eh, bi ma'ana zai karanta ta eh, bi ma'ana khamsa ashara marratan zai karanta ta kafa ɗaya ɗaya kafa goma sha biyar an gane ko kafa goma sha biyar za karanta ta a tsayuwa so goma sha biyar ake karantawa amma idan ruku'i ne tasowa daga ruku'i ne a sujada ne a zama ne ko wajen tahiya ne ko wajen sallamewa ne mutum zai karantawa kafa goma goma mutum zai karantawa an gane ko za mu sake maimaita ta salatu tasabi wahiya arba raka'atin sallar tasbihi raka'a guda hudu ne ya qara'ul musalli mai sallah zai karanta fi kulli raka'atin fatihatil kitab zai karanta fatiha alhamdu kenan wa sura mutum zai karanta sura da ya iya ko kuma sura ta ya sare gare shi fai iza faraga min qibil idan mu ce kare karatu a wannan lokaci ya koli zai cewa subhanallah walhamdulillah wala la ilaha illallah wallahu akbar ka karanta bi ma'ana hamsa ashara marra za ka karanta ta kenzufuwa kamar za ka karanta kafa goma sha biyar an gane ko sannan kuma idan ka karanta ta a wannan lokaci ba da kiratu sura sun mayar ufa, ya kul sai mutum ya je yi ruku'i idan ka yi ruku'i za ka karanta ta kuma kafa nawa kafa goma ashara marra ashara marat za ka karanta ta kafa goma bayan mutum ya taso daga ruku'i zai karanta ta nawa zai karanta kafa goma idan ya karanta kafa goma sannan kuma ya tsayi daidai in ya tashi daga ruku ya tsayi daidai in ya tsayi daidai kuma sai ya karanta min ya karanta ta kafa nawa zai karanta ta kafa goma sannan mutum ya koma ya sujada idan mutum zai sujada kuma zai karanta wannan salatu sabihi zai karanta ta kafa nawa zai karanta ta kafa goma bayan mutum ya taso daga da ya zauna zai karanta ta ita ma kafa goma sannan mutum ya je sujudu saniya zai je sujada ta biyu sai ya karanta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kafa goma an gane ko fa wa huwa sajidun zai karanta subhanallah walhamdulillah kafa goma idan mutum kuma ya tashi julusul istiraha kafin mutum ya tashi kawo raka'a ta biyu zai dan zamnawa kaɗan sai karanta subhanallah walhamdulillah wa ilaha illallah wallahu akbar zai karanta wa kafa goma sannan mutum ya tashi tsaye ya kawo raka'a ta biyu yadda kai cikin raka'a ta harkon haka za ka yi kuma cikin raka'a ta biyu an gane ko yadda mutum ya yi cikin raka'a ta harko haka zai cikin raka'a ta biyu Allah sa mu dace mutum zai yi haka har zuwa ina har zuwa lokacin da zai zamnawa ya yi me ya yi tahiya wahiya arba'u taslimat za ka yin bi ma'ana sallama guda nawa za ka yin sallama guda guda biyu in kuma kana so ba za ka yi sallama ba sai wajen karshe mutum ya sallama guda daya au taslimatai ne ko sallama guda biyu yuqalu fiha bi ma'ana 300 marra kenan za a samu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar za a same su guda nawa guda ɗari uku so ɗari uku turwasan fuwa za ka karanta mai subhanallah walhamdulillah a cikin sallolin guda hudu gaba ɗaya mun ce muku a cikin wata ruwaya mutum yana ya karanta wala haula wala quwwata illa billah yana ya karawa an gane ko kere idan muka duba a cikin kowace raka'a mutum zai samu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar zai samu nawa zai samu kafa ɗaya ɗaya guda saba'in da biyar ka yi godiya ga Allah ka yi yabo ga Allah ka yi tahmidi ga Allah kuma ka girmama Allah kuma ka nuna cewa Allah shine mai karfi ita wannan salatu tasabihi sallah ce wadda ba an ce dole dole sai mutum ya yi ta ba mustahabbun ce kama ana bukata mutum ya yi ta a rayuwar shi su duk abin da ya doki sunonin rawatib sunoni na neman lada ko kuma na neman kusanci zuwa ga Allah da kuma addu'o'i da zaka yi ko roƙon Allah da zaka yi a cikin su ko tasbih da zaka yi ana so ne mutum ya domin neman lada ko neman gafar zunubai an gane ko mutum zai me zai yin talatu tasabihi zai yin sallar tasbihi kenan wannan shine kaɗan daga cikin wannan sallar da ake ce masa salatu tasabihi ita ce sallar tasbihi da muka sani an gane ko wannan sallah yin wa musulmi yana da kyau mutum a rayuwarsa ya zamo ya yi ta ko da so ɗaya a rayuwarsa ba a ce dole dole sai mutum ya yi ta ba sallah ce wadda ta neman kusanci zuwa ga Allah da neman lada zuwa ga ubangi subhanahu wata'ala ne wanda hadisai ga sun tabbata na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da ma akwai malaman da suka da'ifantar da wannan bi ma'ana hadisi cewa bai tabbata ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai su kuma sun tabbatar da cewa yana da inganci kamar Abi Dawud da Imam Tirmizi da sauran ashabus sunan ibn ma bi ma'ana Imam Shafi'i da Imam bi ma'ana Imam Shafi'i da Abu Hanifa duk sun tafi akan cewa mustahabba ce kamar sallah ce wanda ana bukata kai duk da ma shi imamu malik ya tafi cewa sallah ce wanda hadisin ta bai inganta ba alal akal dai alal kulli halin dai ya kamata mutum yana da lokaci dai ya samu wannan sallah yayi ta nafila ce kuma shi nafila neman lada ne da kuma neman kusanta zuwa ga Allah idan kayi ba a cewa kayi laifi ko kayi kaza an gane sai da hanyoyin da hadisai suka zo wasu malamai suna nuna cewa ba su inganta ba wayan kuma sun ce hanyoyin da hadisin ya zo kai tsaye ya inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah dai ya samu dace wannan ita ce salatu tasabihi domin mun taba yin bayani akan salatul istikhara yau mun yi bayani akan me sallar da za a yi domin tasbihi a cikin wannan sallah Allah yana buƙatar tasbihi babu abin da yake da girma a wurin Allah kamar yawan ambatonsa balle cikin wannan sallah abin da yasa aka sanya masa salatu tasbihi duk sallah gaba da idan ka duba tasbihi tasbihi ne a cikin ta haka kare wannan sallah shi kuma Allah ko baka yi masa tasbihi ba shi ya makansa tasbihi sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa al azizul hakim yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwa al azizul hakim سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله سبح اسم ربك الأعلى an gane ko kenan kaga Allah yayi ma kansa tasbihi kahin ma kai mata tasbihi yayi ma kansa tasbihi Allah sa mu dace ita wannan sallar tasbihi ayuwa musulmi tana da sauki kuma idan mu ce fahimce ta kai tsaye na yin ta lokaci daya kuma zai samu gara batsa da ladan da yake ci wannan sallah da kuma gafarin zunubai da Allah zai gafarta masa a cikin wannan sallah da zai yi ta salatu tasabihi ko salatu tasbihi za mu dokowa da harshen zabarmaci a guje insha Allah domin lokacin namu yana hararan mu eh, ya fosin subarantai kan goga hangar sai lokaci subaranta wara irwa lokaci albarkanta kan irga dona ir maka lokaci subaranta wara ir makan aran sai aran alsalam tirwan su jira kan gaci filin addu'o'i zanga matakan na ta sai donai irin mani altalata kulu irga te guri tacin da mintu waranza son program barbai ina yeti hunkuna kan gaci alarba guruwai da minti waranza iri ga cirku bai ga guru waikin dufo insha Allahu da min waranza e eh, maduga kan da aran sai aran si jira kai irga dona kan ci filin addu'o'i insha Allahu dai lokaci hanfu insha Allah irga kan da aran sai ke sore fons kan irga dona lalle hakika hankuna dai irga te haikan da da addu'ai wala irma ne addu'a kai irgo ga tarfa hamandin da kan tabbaci qur'ana ra dawan kan tabbaci irko diya wana hadisi rawo kan irko diya anirta wandin da irgo ga aran san baran sai ar mu duga mare irma duga irko ware irma duga bi ma'ana ga kasne ce irko subhanahu wataala duga tinu muradai da irwa na misai da haikan gogir zaga kai an duniya ga kai alahara da irwan misa kan go ir sai irwan ginin insha Allah lalle ya fo ne hunkuna haikan banu irgo ga sala amanci kala gingar fono gatun gingarera Kan gaci salatu at-tasabihi gaci salatu at-tasbihi gingarno nafila no kan bargate raka'a ta ci raka ta cadin kan niga te nika so bai ga irkoi wani mayo filla nika so bai ga irkoi hananan di ara asabai sunu ina da ina madan salatu tasabihi kan gaci salatu tasbihi irfa mala lalle salla bi ma'ana gingaro a tabbaci irkoi diyaga kan gaci sahaba kan gaci eh, ibn abbas amin rasul sallallahu alaihi wasallam irko diya wana bi ma'ana eh, ammu kan gaci ibn abbas irko diya na fahaman di niga ba ai mace ni se haikan niga te gingaro kan borga te irko mai ya fasa inga wani tale inga wani zunubai ibere da ikai ne ha itu gantai da iban gantai zunubi kai ne da zunubi bere irko ga ya fa ni se a irko diya ai gaba ya kula ana fahaman di gingaro kan irga ba ga sala abon lalle hakika gingaro alfawo foyon gono kan kwai gingaro a wani talatu tasbihu a man tabbati alfawo foyon gono kan ikwai abon gani a tabbati alal hakika dai haikan da irga ba irin ma'ara gingaro matano iga teda dabar kanya ne a tabbati dabar kanya ne ima a man tabbati ga hadiso kanka hadiso din gaba guneyan a foyon ne hadiso a sun da kusa ba a fo irfa mara zanga abi dawu da yan da ashabu suna ne kuli ikan da wani tarayra eh, alfaga bambata foyon gono kan na hadiso yas handi a foyon gono kan na da'ifandi gatuno imamu malik inga mbana ne hadiso a wani hadiso matkanno akada funda kan akada aman tabbati al hakika salatu tasabihi amanci kala raka'a ta ci no burgati raka'a ta ci zamir bai gingar foyon gono kan gaci wajibai gingar foyon gono eh, kan gaci nawafilai kan gaci nafilai zai kan burgate bari mu dugama ne irkoi wala amma irkoi bi ma'ana gana ama ibada te gingare da ra lalle hakika gingare gono kanga ci wajibate kanga ci eh, gingare kanga ci farilla wani gingaro irin bu alfazar alula alasar almari safo gono ga salatul wajibate gingare kanga wajibi to gingar foyin gono kan gaci eh, bi ma'ana sunanin rawa eh, sunan rawatibi gingare kan borgi gana gana amite ra asi asi as bi ma'ana gingare din siya na sai na filai no kan borga te isi yana se wat kul agiti aga dumi bon ago yara raka awaikin ta cikan borga te zarara irko diya ne barkul kan na raka awaikin da te waikin da hinka te zarora da cinora irko ga fa sai ga wani tali aga aljanna wani fo cina ce aljanna ra zanga mat kanu a tabbata hadisa ra gingar foyin gono kai gane sai sunanil eh, bi ma'ana sunnaino al muakkada zanga sunnaino kan ga beri irko wanda baktarai diya a ani bakcanan di zanga irkoy dia aman bai ga fanda gingare di nafila ino manci wajibai no amma igon da gabi dai irkoy diya do aman bai gina agoyira salatul fajri salatul fajr irkoy diya ne khairu min ad-dunya wa ma fiha ma salatul fajr ma bara ma tira ka atal fajri a bisa an duniya da haikan go an duniyara salatul fajr inga ga ci za alfijiro fatta borga tunu ma raka a hinkate fila raka a hinkate wono gaci salatul fajri eh salatul raka'atan fajri zambar foyin goga dan charra imane e gingar alfazar ibor ta cino ci ita cino ihin kano rakata li fajr wa nuwago za alfajr fatta borgati amma gingar kan gaci alfajr wani gingaro wodin farilla no raka a kano wodin wa nuwago almasi dan charra almi fai charra zambar foyin gono kai dan charra e isfahamu wo fono gaci farilla wo fono gaci nafila nafila gowa ni farilla gowa ni rakata il fajr mace kala nafila no sunnatul muakkada no sunne no kan ga gabi irko diya amma bai ga fanda rakata il fajr a wani ba funara kala a to inga koyo sai salatul fajr amanci kala farin lano lokacin kan alfijiro fatta ladan wuco ladan a ce ladan a ce ana salatu khairu minan naumi ana ce to lokacin to bar ga hingatuna amate alfazar gingaro kan gaci farilla gingar fogo gono kai gana sai salatu duha salatu duha wadin buna filano na nafila fogo gona kai gana sai eh, shafayin da witro a shafi wal witri kan gaci nafila hinka kan bura gace safa bandano igiti wala cini binara wala lokaco kan ni qiyamul layl to ni hinga te laqatan bi ma'ana salatu kan gati eh, bi ma'ana eh, shafayin da witro shafayin da witro bargi dan charra da barga ba ga te shafayo amfan da witro kala wara da atun gana fil amte witro kan gati bananta irko dia ne irma irwana gingaro ko karante mi dan amte witran kan gati witr witro a gabo irko dia mun bai ga fanda inga wani bafuna wadi inga bona sunna ne no kan ga gabi manci farilla ino irfamala ago ira salatul awabin salatul istikhara yam a salatul tasabihi yam wodin gingar yanno kan gaci nafila yi wannu an fila yi no manci wajibai no ne barkul kul mate a a dabar gaba a mate a gadu sufra dabar mana te talikul si burga amma sunnatul muakkadai kanga sunne kanga gabi irko da mun bai gafan da a wani ba funara rakatul fajr <laughs> shafin da witro irko da mun gafan da gingare din famala ago ta tahiyatul masjid tahiya hinka kan ga te za a furgin garara a magingare fo dabar furgin garara a sihi mani magoro wali gingar kalli raka a hinka te kan gaci tahiyatul masjid hay sunne kan gaci wafila i gaba irsin ga kan dai gaba dai amma irgo gace ba anan sai salatu tasabihi a wani nango da a wani matsayo da matakan no go addina ra iman ne wajibi tilas bar mate a'a ni ba ni ga hinga te sura falla ni ba ra den singa te ni fana sura falla ni te giru kulu sura falla den singa te giru fo a gindoran di giru fo ni musobai gate den gaba ni gate handu kulu ra ni te sura falla dabar sihin a gihin gate watu fo a ga gihin gate semen kulu jumma kul da aka bar ga te salatu tasabihi dabar sihin wadin wala da bar ga hin a gihin te zaru kulu ni te salatu tasabihi cinu kulu den gaba salatu tasbihi igate lokaci kulkan no bargate da manci lokaci kan igangi bar manafila ite lokaci kan igangi bar manafila ite bar bi ma'ana salatu tasbihi amma lokaci kulkan gahi ma bar manafila te asinda tali iman gangi bar manafila te lokaci ni gangi te salatu tasbihi amma igbara bar ma te cinora wal cinu binara wal bar ma te safu banda wal bar ma te cini binara wodi sun da tali wodi gaboru gumin bar te salatu tasbihi ya fosinai matkano iga te da raka hinka no bargace wala raka taci raka hinka ni masallam wala raka taci ni masallam bananta kenan arba'a raka'atun no zangar bi ma'ana a taci no gingari zafofo no barga te ibar taci dan gaba hinka kulkan ne te barga sallam amekan da hinka kan ga cindi dan gaba ni ga hinga itaca kulte gaba daya ni mace sallam yan fallon gingaro ni gingaro te salatu tasabihi ya fosini matkan no iga te da borga kabbar no allahu akbar da borga kabbar bora matau al istiftah kan gaci gingar feriyan allahumma ba'id baini wa bain khataya kama ba'ata bain al mashriq wal maghrib du'a kan tabbaci ko diaga matkan no borga gingaro ferin da irfa mala subhanaka allahumma bihamdik wa tabarak smuka wa ta'ala jaduk wa la ilaha ghayruka bar hinga te zaman hinga ba furgin garura farilla no nafila no bar hinga te salatu eh, bi ma'ana salatu eh, bi ma'ana du'a istifta bar makabbar dabar kabbar bar ma ifo fatiha alhamdulillahi rabbil alamin zasin tana kalbananta dabar chau fatiha aban bar ma dake sura kan bar gawani wani sura kan niga wana niga bara niga chau chaw gingarora fakara mata yassara min alquran haikan daga wan bar sai amma chau inga wani gingarora sura kul kan bar gawani wani a ga hinga chau dabar tau fati a nasura tau kula gani subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar barga tau sora waikin dugu kenzu wa nu barga tau ken fuwa kan niga tau dan gaba ni ga hinga tontonu mani subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah zaman ya fura aka wala haula wala quwwata illa billah ya fo kai rugo ga salabo inga lokaci wankan ka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar bar ma kai nodi niga chau sora waikin di gu kens fuano burga chau fatiya banda bar na sura da ke wurin banda barma tasbihu barma te waikin gu sora waikin gu no burga te ban waikin gu gina barma ne allahu akbar barma kan gadi nigo kan gadi yarra ni ne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ni gate sura wai ni mai ga tunu sami allahu liman hamda rabbana walakal hamdu bar ne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar bar ma te sura wai gina bar ma koi sujudu nigo kai kan ga nigo koi sujudu ra nima ne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah nima ka goro nin fata sujudu ranar ka goro dan goro ko ne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar bar ma to sorowai difuwa no ga can kayanta hinna no can wai kin dugu amma da bargo kan gadiyar rano wala sujudu rano wala kan gadiyar rano wala go goro no aga can soro wai no ga can nima ga goro nima ne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar nime ko sujudura subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah nima te sorawai lokacin kan te sujudi hinka niga ba ga tunu nisu tun kalluma goro nima te eh, bi ma'ana julus al istiraha wala sajada eh, bi ma'ana eh, julus al istiraha wala jalasatul istiraha bar mu gore kaina musummu kaina mace subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar gina bar mutum makandara ka a hinkanta matkan nun te raka'a sintinara ya di nuni ga te raka'a margantara raka hinkantara matkan nun te sintina ga ya nuni ga te hinkantara ihin zantara ita itacen takala raka'a itace makubai salatu ta tasabihi wa yafo sine raka'a kulala baragadu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar baragaduwa wayyakin digu wayyakin digu no baragaduwa sosan kins fuwa no baragaduwa sosan kins fuwa no ga te raka'a kulara kana da ini margu ini margu carrara ka ta co kan niga te gaba daya da yon nima fatagin gingarora igadu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar igaduwa zangu hinza zangu hinza no nigadu allahu akbar bidi wala raka a hinkara nigadu marge nigadu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar nudu zangun da waigu raka hinka hinka kan gacin di a mata itaci raka ta ce ne te subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ni gadu zangun da waigu dai ni dan tarra a ga te zangu hinza raka akul ra'i ga tau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar a iga tau suwasan kin zufuwa no barga tau kenan dai ni dan tarra a ga te zangu hinza kenan gingar fallarra wala raka ta cira ni du marge ni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar nina te soro marge nina te soro zangu hinza raka ta kulura aran di wala ya fasir su ban te wono gaci salatu tasabihi gingaro kan bor gace gatunu bi ma'ana ya face yan irkwe subhanahu wa ta'ala do wala irkwe hananan gingaro gingarora zama no kan gwanda na fagomo bar kulkan na insha Allahu a gadu bi ma'ana kai bana hannu zama ana irkwe ma filla filla filla asabai yana subhanallah kallan zama kala marge kala wayyakin dugu da ini dan charra te zangu hinza alhamdulillah ni di raka ta cira baraga dubange barana irko filla ana irko hananandi ana irko zamu ana irko berandi gingarora kala zangu hinza ni di wala ya fusina irin kokari gingare irin mite irin wani bafunara iman ne wat kul te dan ba wat kul ga te asin da tali dan ga ba ni ginga te sai men kulu dani sin ga te sai men kulli ma san bu handu kulli ran ma te sura fallan dani sin wadin ni ma te ni wana ra sura fallan dani sin wadin iga bara ni wana alomarora zanin mun bude ni ma te bar sura fallan ni wana alomarora irfa mala manci doron du fono manci zaga fai fono gingarno kan barin da te agadu sufura agadu a wana dagona agadu a wana bi ma'ana baktara kan go'ara irku subhanahu wataala am ta'ir sai amir wa fakandi gwamnobo insha Allah ya fa suna subanantai irku subhanahu wataala am ta'ir sai am kan dai sai da gone ara salatu tasabihi gingaro no kan boraga te ama irkoi maye filla ama irkoy hananandi ama tasbiho te ara zanga hay kan de ginda wayyakin dugu raka ra da ini dan carra raka atacha aga te zanguhinza irfa mala hinza no aga te marratan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ruwaya fura aka barmani wala hawla wala quwwata illa billah kenan eh, yuqalu fi zalika fi kulli raka'atin 75 marra idi wala niga irkoy hanane ne niga irkoy gana ara niga te subhanallah walhamdulillah niga te afofo kala barawayye kindi gunu niga te nuwan gingaro nuwan raka'a kulra irko mata ir sai amir fahamandi salatul istikhara eh, salatul tasabih adadu takbirat موضوع التكبيرات بعد الفاتحة تكبيرات ها خمسة عشر تكبيرات نو برغتي فاتحة بند كل برغتي سبحان الله والحمد لله ويكن دقو كي ينتهي ننو يغتي ويكن دقو أما وكل كن غتن دي يوي وي وي نو يغتي دي يلا سابو نو بنسي كان يرى برمتي إيوي dabar fun kan gadiyarra ba بانا kan gadiyarra يرى برمتي يوي dabar koy sujudura amate iwai dabar fun fatta eh, eh, sujudura amate iwai dabar ye sujudura bar mate iwai dabar ya ka amate iwai dabar ba gatun am gora amate iwai gina amtun ni di wala bar a afofo kala marge kala iwai ke waye dugu ilko subhanahu wa ta'ala amta ir sai amil fahamandi salatu tasabihi gingaro no kan ya yafo sine igabara bor matin ga wani bafunana ba sura fallan dabarin singa te sur fallan a wani alomorora asin da tari iman ne dole dole kalbar mate irko subhanahu wataala mutai sai amir wafakan di don haka yi wa musulmi wa'annan su ne kaɗan daga cikin bayanai da zamu gabatarwa insha Allah game da wannan sallah da muka yi bayani akan ta salatu tasabihi insha Allah don haka zamu mu buɗe layi nan da minti kaɗan domin an wayi da basu gane ba cikin wannan bayani da muka yi insha Allah suna iya kira akan lambobin da suke gani domin su bada tambayar su ko kuma abinda basu gane ba game da wannan sallah da muka yi bayani a kanta duk da ma muna da program na ke sore fasa da zami da yake lokaci ya tafi insha Allah za mu takaitawa a nan insha Allah sai dai wani sati idan zai zo insha Allah za mu zo da ke sore fasa kamar da muka saba minti talatin za addu'o'i minti talatin kuma da ya saura za mu ke sore fasa a cikin su insha Allah Allah sa mu dace don haka lambobin da za ku yi tuntuɓar mu domin neman ƙarin bayani cikin wannan bayani da muka yi kuna yi tuntuɓar mu akan 96 current cut 18 insha Allah 96 44 18 insha Allah duk da ma akwai tambayoyin da ya kamata mu aza to mun ga lokaci ya kure ba mu iya aza tambayoyin na ke so fansa da muka kawo sai dai mu bari har wani sati mai zuwa insha Allah za mu kawo tambayoyin namu da muka saba domin ku yi kira ku ba da amsoshin su kamar da muka saba insha Allah Allah sa mu dace lokutan namu ba su da yawa mintocin da suke saura insha Allah ba su da yawa kwarai insha Allah domin mu samu koda kira guda biyu zuwa uku domin ƙarin bayani game da wannan bayani da muka insha Allah muna da wani kan layi insha Allah za mu doka shi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ustaz wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu malama zuwa ce daga nan da shi kadan gawo masha Allah barka malama zuwa muna lafiya ina ke sai ne bisa kan sallah mhm. eh ni girman take kamar sai an yi salatu ne ko ka kahin a salatu daga aya salatu khairu minan nawmi ne ake salatu eh, rakatan al-fajr kafin a tada sallah yawwa kafin a tada sallah daga alfijir ya ke to an tabbatar da salatu khairu minan da kin yi ladan ya salatu khairu minan naumi to lokacin ya yi kenan na rakata na fajiri. idan kin kare kuma sai ki sallah asubahin ki eh, ita salatu na gane mm, masha Allah to ma da lalata maka Allah samu dace insha Allah ta assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh muna lahiya kuma abun da ne mu gane ba dan nawa ne za a yi subhanallahi inna subhanallahi za a yi a tsayuwa za a yi bayan fatiha da sura za a yi goma sha biyar ne biyar goma sha biyar biyar a tsayuwa kowace tsayuwa goma sha biyar biyar ne amma a cikin sujudi da ruku'i da sujada ana yin goma goma ne da zama duka goma goma ne ah, inshallah Allah Allah ganar da mu assalamu alaikum warahmatullahi na alaikum salam rahmatullah na insha Allah wa ayyuwa musulmi lambobin su ne 96 sosonde current cut 18 insha Allah wa ina su ne lambobin da za ku yi kira domin tambayin naku na kisan report da muka saba gabatar a cikin wannan bayan da muka yi na tasbihi salatu tasbihi <coughs> Allah samu dace insha Allah ya fa sunir ko subhanahu wa ta'ala mata ir sai irin nan kan man fahim ga tuni salati tasbihu bon in ne raka'a kul kan borga ce raka'a waikin eh, raka'a raka'a tata subhanallahi walhamdulillah borga te kayanta waikin duguno borga ce i waikin duguno borga ce ban waikin duguno borga ce amma kan ga diyarra da sujudura da goraira borga te sora waiwainu borga te bon waiwainu borga te irfa mala irko mir faman insha Allah assalamu alaikum wa wa alaikum salam wa rahmatullahi barakatu salatu da trio aha da farko shiru duganda mm. din da ka shiru na te da ga mo izo da ta ayo su iwa ya no oh, iwa ya no bargate izo wai no bargate oh, oh da bar da ga ga mo ba me da te oh ga te iwa ne oh. oh insha Allah ya dunno mi insha Allah irko mata iko musu farabo bandi assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuhu barka mana lafiya alhamdulillah kan sallan nan da kun kace kuma abu sallama guda ce mutum gai ko na kana yin sallama biyu kuma kana yin sallama guda daya karshe gaba da raka hudun ايه اها ان شاء الله الله فين تدموا السلام عليكم ورحمه الله نعم السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام bana sai mata الحمد لله ان ركو sabu الحمد لله mata yi da sai Aha. Ha? Wa alaikum salam wa rahmatullah. o oh, kale da barga ba ci nora, da zaro rano lokaci kai ga nafile te nigin gite wal lokaci ra a da oh, ba lokaci kai ga nafile te barga te lokaci ra a a insha Allah abore bari kuma ta yarsa insha Allah bude assalamu alaikum warahmatullah muna lahiya alhamdulillah mun gode Allah Allah abun godiya asar khairi tambayar da ke gane ne kamar asal fijir wannan in mutum ya tashi asuba to asuba ya wuce shi kamar sai yayi mutum sai ya raka asal fijir ko ko za a yi nan to duk da mu ba tambayoyi muke ba da amsa ba mu muna ba da bayani akan salatu tasbihi da muka yi bayani akan ta eh duk da ma kama ita salatu rak'at al fajr don mutum bai ta lokacin da ya tashi ya falka yana yin ta sannan yayi alfijiri eh insha Allah ba ni matsala mm. Allah sa mu dace amin sun amin amin mm, insha Allah duk da ma ba tambayoyi muke ba da amsa ba muna dai bayani akan wannan bayani da muka yi na salatu tasbihi akan shi ne muke amsa tambayoyin. Eh, muna da shiri na musamman da muke na ba da amsoshin tambayoyi kuma akwai malami musamman da yake ba da amsoshin tambayoyi na tambayoyinku da kuke azawa insha Allah Allah samu dace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh na assalamu alaikum warahmatullahi muna lahiya alhamdulillah malamu mai yanzu muka kunna a bisa kan me yake magana muna kan bayani akan salatu tasbihi eh. mm, akan shi ne muka yi bayani to muna bara addu'a Allah taimaka biya bukata ku da musulmi gaba da ya kawo sauki cikin al'amura amin shi Allah taimaka amin sun mamin amin to insha Allah assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum salam malam ina kwana muna lahiya ya ibada alhamdulillah Allah karba mu ya tashin hankalin duniya Allah ka mana saukin sa to wannan salatu din nan ina saurare amma kuma sai wasu abubuwa suna shigar mini cikin juna mhm. a wani lokaci face saba'in biyar ne ake kowace raka'a mhm. sai ka hidi kuma in aka hidi sun kirga sai in ga sattin da biyar ne in ce cikin ruku'i a yi goma in aka tashi a yi goma yanzu so ni a bayyana mini daga tsaye biyar ruku sha biyar ruku eh, sha biyar tashi sha biyar in aka kai su shida ko goma goma uku ko kaka ne akwai jalasatul istiraha akwai dan zama ah. kaɗan da zaka yi kafin ka tashi ka kawo raka'a ta ta biyu eh. a wannan guri ma akwai zama da ake yi subhanallah walhamdulillah kuna ganewa Eh, kama wajen jalasatul istiraha wa'in suna bacewa wajen jalasatul istirahi nan ba su yin subhanallah walhamdulillah sai su tashi tsaye to lokacin da idan sun lissafa za ga sun samu eh, sattin bai ma kai sattin da biyar suke samu ba samu yadda ya kamata amma wajen tasi wajen jalasatul istiraha nan ne ya kamata a yi goma goma an gane ko jalasatul istiraha nan ne ya kamata a kara a yi subhanallah walhamdulillah goma goma to wani su ba sai suna tashi kai tsaye su kawo raka'a ta gaba ana yin subhanallah walhamdulillah wannan wuri an gane ko Allah ya samu dace na insha Allah mintocin da suka yi mana saura domin mu dakata wannan shiri minti goma suka yi saura insha Allah za mu ɗauka mutum na gaba na assalamu alaikum rahmatullah muna lafiya alhamdulillah mun gode Allah ba da lamarin ban gane kun mutum har cikin sujada ɗanin mutum zai karanta subhanallah ɗa goma zai karanta ba cikin zama kayan aita in an yi tahiya an kare ne za a kara karanta shi in an yi tahiya an kare za a kara karanta subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar so goma nan ma so goma zala ta istiraha akwai so goma eh, eh. kun gane eh. Allah gane da mu ya mu dace ba da eh, sujudu istiraha sujudul istira ko jalasatul istiraha ana karanta su goma an gane ko idan mutum ya lissafa za su yi guda eh, saba'in da biyar kenan allah ya samu dace saba'in da biyar kenan za a yi ubangi subhanahu wa ta'ala ya samu dace allah karba mana ya samu dace biya bukatoci na alkhairi insha allah mintotin da suka yi saura insha allah za mu rufe da addu'a da su game da bukatocinmu da kuma <clears throat> matsalolin da muke ciki a wannan lokaci na wa'annan cutoci da wa'annan jarabobi na iftilawi da Allah ya jarabe mu za mu sanya addu'a a cikin su da yan da suka aiko suna barin addu'a Allah muke roko ya kawo mana saukin wannan bala'i da muke ciki wannan jarabawa ta wannan cuta da ta yada a duniya ta tada mutane hankali muna fatan Allah kawo mana sauki a cikin ta kuma Allah ya yi mana wannan musiba da wannan jarabawa. ya sanya muna bi ma'ana farin ciki da kwanciyar hankali da lafiya a cikin kasar mu ta Nijar da sauran kasashen musulmai gaba daya marasa lafiya gidaje asibiti Allah ba su lafiya waɗanda suka rige mu gidan gaskiya muna fatan Allah ya sa kwanciya hutawa ce mu da muka yi saura Allah ka sa mu cika iskan duniya lami lafiya muna roƙon ubangiji subhanahu wataala ya bamu duniya mai kyau ya bamu lahira mai kyau ya muna tsari game da wutar jahannama ya bamu sakamako mai na alkhairi a nan duniya da lahira ubangiji subhanahu wataala ya gafarta ma bi ma'ana mara wayanda suka rige mu gidan gaskiya kwanciya hutawa ce muna fatan Allah ya ji kansu ya musu rahama wayanda suka rige mu gidan gaskiya duk inda suke ayyuwa musulmi Allah ya fi musu ya ji kansu ya ba su aljanna ubangiji subhanahu wataala muke roko mu da muka saura Allah ka sa idan mu ta zo mu cika da imani ubangiji subhanahu wataala wayanda suke nema aihuwa maza da mata Allah ya ba su wayanda kuma suke da diyan Allah sanya albarka ya rayar da su akan sunna wanda suke nema aure maza da mata Allah ya ba su mata na gari matan kuma Allah ya ba su maza na gari ubangi subhanahu wataala hada kawunan mu kuma ya tabbatar da mu akan daidai ya biya mu bukatocin mu na alkhairi rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما وجعل هذا البلاد النيجر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يسر لنا ولا تؤسر علينا اللهم يسر لنا ولا تؤسر علينا اللهم إنك تعلم حوائجنا فقد أن حوائجنا وهوائج من أوصانا بالدعاء اللهم ربنا إنك تعلم حوائجنا فقد أن حوائجنا وحوائج من أوصانا بالدعاء اللهم ربنا آمنا في أوطاننا واهدي أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلن وما أعلنا أنت أعلم به أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ارفع عنا البلاء يا أرحم الراحمين اللهم باعد بيننا وبين هذه المصيبة يا أرحم الراحمين اللهم باعد بيننا وبين هذه المرض يا أرحم الراحمين اللهم باعد بيننا وبين هذه المرض يا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا ولا تؤسر علينا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا سميع سميع الدعاء يا من يجير ولا يجار عليه فعل ما يريد يا من قال ادعوني استجب لكم فها نحن دعوناك فاستجب لنا كما وعدتنا اللهم استجب لنا دعاءنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا والاخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء دينك يا رب العالمين وانصر عبادك الموحدين بمشارق الارض ومغاربها وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم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 الإحسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان